Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya ko kuma BOA Africa zango na 200.5 da kuma dai tashar Alfa kuma su da ke kasar Ghana. Haka kuma ana iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da ake bukata kan boahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne ke muku marhaban lale da asibahin yau Litini 25 ga watan Disamba shekara ta 2017. Kamar yadda muka saba kowace ranar Kirsimati, Alheri Grace Abdu za ta gabatar da gashe-gashen Kirsimati. Kafin nan ga cikakkun labarai. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya ga labaran. Masu aikan ceto na ci gaba da neman waɗanda ke raye bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta yi kace-kace da wasu sassan ƙasar Filipino a wannan satin har adadin waɗanda suka mutu ya kusa kai ɗari biyu. An ɗan jinkirta ayyukan ceto bayan da ruwan sama ya ci gaba da kwarara kuma gadoji da hanyoyi da ke tsibirin Mandanao au suka lalace au ƙasa ta toshe su sanadiyar guguwar mai lakabin timbin jami'an ayyukan gaggawa sun ce ala tilas mutane sama da dubu saba'in suka tsere daga gidajensu a kudancin ƙasar ta filifinu sanadiyar mahaukaciyar guguwar ƙasar ta filifinu dai takan fuskanci nau'ukan munanan guguwa har ashirin kowace shekara kuma an santa da fama da nau'ukan guguwa a ƙarshen kowace shekara. a halin da ake ciki kuma magajiyar garin birnin dawawo da ke kudancin filifino ta ce 'yan kwana-kwana sun gano wata gawa jiya lahadi a rukunin kantunan nan da gobara ta ci kuma sun yi imanin cewa babu wani daga cikin mutane 36 da suka makale a wani ɗakin tafi da wayoyin tarho a hawa na hudu da zai rayu daga wannan gobarar magajiyar gari sarah duterte capio ta ce an gaya ma 'yan uwan ma'aikatan da suka ɓace ɗin cewa ba shi yiwuwa a samu 'yan uwansu raye wutar dai ta ɓarke ne ranar asabar amma zuwa jiya lahadi an shawo kanta to amma hauhawar hayaƙi na ci gaba da ɓulla a ginin shugaban hukumar kashe gobara ta dabawo honeyfried alagwano ya ya gaya ma kafar labaran faransa ta afp cewa mai yiwuwa wutar ta samo asali ne daga wani kantin sayar da kujeru da ke hawa na uku 'yan ƙungiyar matasa yara maza na boys scout da 'yan matan girl scout da ke yankin falasino sun fara shagulgulan kirsimati tun a jiya lahadi a birnin baitalami inda suka yi maci mai burgewa a dandalin menga square yayin faretin da suka yi wanda ya hada da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe sun yi ta wuce wata babbar bishiyar kirsimati wadda aka girke a harabar daɗaɗɗiyar majami'ar nan ta wurin da aka haifi Yesu almasihu. To amma addini ya garwayu da siyasa sosai a wannan ɗan ƙaramin garin da ke yammacin kogin Jordan, wanda ke ƙarƙashin ikon hukumar Falasɗinu da duniya ke goyon baya. Don haka wasu manyan alamomi biyu da aka girke a dandalin na Menja Square na ɗauke da sako mai cewa har abada abadan birnin Kudus zai ci gaba da zama babban birnin Falasɗinu. Wannan shagube ne ga ikirarin Isra'ila na mallakar birnin na Kudus, ikirarin da ya samu goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump makonni biyu da suka gabata, inda Trump ya ce birnin Kudus babban birnin ƙasar Isra'ila ne har abada. Batun birnin Kudus na matuƙar tasiri a rikicin Falasɗinu da Isra'ila. ga isra'ila dai nan ne temple mount mai kunshe da manyan haikaloli biyu na littafin bible mai tsarki kuma shi ne wuri mafi tsarki a addinin yahudu to amma yanzu masallacin al'aksa na wurin wanda hasali ma ne wuri na uku mafi tsarki a islama kuma wurin da falasɗinu ke alfahari da shi to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To ƙasar Andalusiya ko Spain na ƙoƙarin dakatar da kwararar baƙin haure daga ƙasashen Afirka da ke daɗa ƙaruwa waɗanda kan shigo ƙasar daga gaɓar kudu ko kuma ƙananan hanyoyin da ke arewacin Afirka. Baƙin haure wajen 800 ne suka ragu suke rugawa ga shingen nan da ke yankin kyauta ranar Juma'a. akalla talatin daga cikinsu sun haye kan shinge mai tsawon mita bakwai a cewar 'yan sandan spain waɗanda suka yi nasarar koro wasu ɗaruruwa tare da taimakon 'yan sandan kwantar da tarzoma na ƙasar morocco tun da farko a satin dogarawan tsaron gabar ƙasar spain sun ceto bakin haure 60 waɗanda suka yi yunkurin ƙetara matsatsiyar mashigar ruwan nan wadda ke raba spain da afirka a wani kwararrababben kwale-kwale na roba yawan bakin hauren da ke isa spain waɗanda yawancinsu 'yan ƙasashen da ke kudancin sahara ne ya riɓanyi har sau uku zuwa ɗari wato daga dubu tara bara zuwa dubu ashirin da bakwai a shekara 2017 a cewar ministan cikin gidan spain juan zaido Ƙasar Turkiyya ta sallami ma'aikata wajen 2,700 jiya Lahadi na baya-bayan nan a korar ma'aikata da take yi a matsayin wani ɓangare na murƙushe 'yan tayar da ƙayar baya tun bayan yunkurin juyin mulkin nan na watan Yulin shekara 2016. An kori ma'aikata wajen 2,756 waɗanda suka haɗa da malaman jami'a da sojoji da masu aiki ma rundunar soji a jiya Lahadin. waɗanda ake zargi da abin da gwamnatin turkiya mai fada a ankara ke kira ƙungiyoyin ta'adda a cewar kundin bayanai na hukuma a ƙarƙashin dokar da aka kafa bara bayan yunkurin juyin mulkin an kama mutane sama da dubu hamsin labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma ga alheri Grace Abdu daga shigashen mati. party's on. The feeling's here. That only comes this time of year. Simply Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba. Muna kuma yi wa al'umma Krista duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimetin ta shekara ta 2017 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. Allah sa duka mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. Ina aika sakon gaisuwa na Kirsimati ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. We're here tonight, and that's enough. Save sunana reverend yakubu bulus bakwash da kuma uwar gidana malama diana yakubu bakwash muna nan a nan kasan america daga maryland muna so mu aika da sakon gaisuwan kirismeti zuwa ga iyayenmu malam baba bulus bakwash a ekwa total shandam da kuma mama hanatu bulus a ekwa total shandam da kanina Isaac Backwash a Ekwa Bishara 2 Jos da kuma uwata Rida a Ekwa Dogon Dutse Jos da kuma Josephine uh, Bulus wanda take Ekwa Wuse a uh, Abuja. Muna kuma aika sakon Grismeti zuwa ga uh, ita kanin matata Talatu Yohana a nan kaduna eko angon tasha muna kuma aika gaisuwa zuwa ga rebecca giwa a kaduna da mulen giwa a kaduna da kuma shi aminina a babban aminina reverend dr nehemiah maji a ekwa a ekwa kaduna da kuma babban abokina reverend ben nasara a malamin tauhidi a ekwa seminary jos da Reverend Dr. Mipo Daden shi ma malamin tauhidi a Ekwa Seminary Jos. Na kuma gaishe da amini na Reverend Yunusa Madu Ekwa General Secretary a Ekwa Headquarters da kuma babban abokinmu a Dr. Sunday Lengman a Bingham University Teaching Hospital. Muna aika gaisuwa da matan shi da kuma yaransa. Muna gaisuwan Kirsimeti zuwa ga shi abokinmu dr gidado sanusi a likita a bingham university teaching hospital da kuma abokaninmu nehemiah gata da tesi da ana da kuma iyalinsa gabaki daya da abokaninmu a ekwa bishara 2 wato malam apollos musa da kuma Ephraim Musa, Iliya Yohana da kuma duk masu bi 'yan uwa a ekwa bishara 2 english section har yanzu muna aika kuma gaisuwan krismati zuwa ga abokinmu reverend james moore ekwa general secretary a kaduna dcc da kuma abokinmu dauda bongo da matansa juliana bongo dukansu a ekwa kaduna muna fata za a yi krismati lafiya ubangiji kuma ya kiyaye kowanninmu ya kuma sa muku albarka ya tsare ku ya biya bukatunku mu kuma yi la'akari da kuma rayuwa har lokacin da za mu ga sabon shekara bangiji ya kuma taimake kowa da kowa sunana hajjira durba a nan jihar maryland a america ina mika gaisuwa ta zuwa mamana wulkiya kubo na gaida yayata roda acheba ina gaida ɗan nena mary yakubu Hauwa da mai gidanta Sulai garba ina gaida jamima yakubu ina gaida waɗemu yakubu ina mika gaisuwa ta zuwa ga abokanai da kawayena ina gaida amsa william ina gaida lucy simon ina gaida da payar ah, stanley michelle ina gaida maryam yakubu ikunaye na gaida dr aminu da matarsa aisha sa'ad na gaida hajiya aisha umar da mai gidanta ambasado ahmed umar na gaida yusuf da matarsa nafisat madibo ina gaida john da margaret zamɗai Na gaida dandi zamɗai Na gaida mai girma hakimin lassa mai madu na gaida hajjira madu ina gaida 'yar uwata Khadija Iliya ina gaida Sera Batamadu suna gaida ƙawata Salome Pizza suna gaida ƙawata Tamar suna gaida Steven Jasmine suna gaida Dr. Gary ah, Ndurgwa ina gaida Lydia Jafia suna gaida Esther da mai gidanta Titus Manja suna gaida ah, William Wampana ina gaida ah, malama da mai gidanta yakubu sala ina gaida ƙawata lucy ina mika muku gaisuwa ta da fatan cewa a yi christmas lafiya ana gaisuwan kirsimeti zuwa ga 'ya'yana da farko ana gaishe da samidas da matar shi binta ana gaishe da solomon da aiki ana gaishe da kali da aikinsa ina gaishe da abba da matar shi tiffany da ƙawata samira da mai na nowa ina gaishe da salamatu da 'ya'yanta da mai gidanta simon sophia da salma ina gaishe da amal amali ana gaishe da ana gata nehemiya ina gaishe da comfort tambaya jibrin ina gaishe da gata mike gata ina gaishe da ƙannena nehemiya gata alheri abdu jimai tambaya da mika gata da iyalansu na fata suna lafiya kuma za mu yi kirsimeti cikin ƙoshin lafiya ina gaishe da wannan kirsimeti iyalin gidan gata duka ‘ya'ya da jikoki iyayenmu mata da suka rage duka muna musu gaisuwa kirsimeti ta wannan shekara ina gaishe su duka ina kuma gaishe da iyalin gidan idrisu galadima da mu ‘ya'ya da muka rage da ‘ya'yanmu da jikokinmu duka muna gaisuwa muna gaishe da Reverend Dr. Ibrahim Bakari da matarsa Dr. Mrs. Lami Bakari na gaishe da Reverend Joseph Gunat LO na Utan LCC ina gaishe da dukkan gaurayen iya Utan LCC na gaishe da uh, executive na Jos DCC na gaishe da sa'idu nana da matarsa zulai na gaishe da baban jimmai bawa sakatare mararaban malumfashi ina gaishe da abu usman da matarsa habiba usman da yaransu duka na gaishe da iyalin gidan dauda tanko shi baban da matan da 'ya'yansu da danginsu duka a tsahe da malumfashi duka ina gaishe da amelia david juris da shi mai gidan david juris da yaransu duka ina gaishe da mrs doris obadiah da mai gidanta elizabeth garba dick reverend and mrs turaki ina gaishe da 'yan kwaya jos dcc da 'yan kwaya utah lcc ina gaishe da 'yan gidan dr francis ejembi a makodi na gaishe da levi barka da 'yan uwansa ƙannansa kenan matansu da 'ya'yansu duka na gaishe da reverend dr jewel buwe na gaishe da dukan iyalin mararraban kankara na equatus mararraban kankara ina gaishe su kwarai da gaske ina gaishe da 'yan nazari da 'yan bazata ina gaishe da kungiyar sabon rai na jos headquarters da shugabansu ina gaishe da ambassador gimba ina gaishe da antiola da muka fikira. kira Ina gaisuwa kwarai da gaske muna fata ana za a yi Kirsimeti cikin natsuwa, cikin lafiya, cikin nasara kuma. Ina gaishe da garba mai gaskiya a gidan kwara da 'yan uwansa duka. Ina gaishe su. Ina gaishe da ladi da yayunta. Ubangiji Allah ya sa mu yi Kirsimeti cikin ƙoshin lafiya. Gaisuwa daga bakin Briska da jihar Maryland a nan Amerika. Ina gaishe ku kware da gaske muna nan lafiya. Mun gode, a yi Kirsimeti lafiya. magana mai suna Dr. Yahaya Musa, a ɗalibi mai karatun digiri na uku a nan jami'ar Southern Illinois University Carbondale a jihar Illinois. A madadina da iyalina musamman matata Safiya Musa da yaran mu Bilyaminu Musa da baban gidan Musa. Muna isar da sabon gaisuwar christmas ga 'yan da abokan arziki musamman na gaisuwa ga iyaye musamman shi babana rabin yahaya bajini malin fashi mai ritaya da mamata halima yahaya wadda ake sani da suna mamar musa mai manja sannan na gaisuwa na christmas ga baba sallawa da iyalinsa duka sannan na gaisuwa sakon christmas ga yayye musamman ta mamar Abba da ke Kano da iyalinta, baban Nuhu da ke Zaria da nashi iyali, mamar Umi da nata iyali da ke Kano, sannan mamar Jarumi da nata iyali a garin Malumfashi, mamar Zainab da nata iyali da ke garin Gusau, sannan mamar Ihoma da nata iyali a can garin Jos, da mamar Yeti da nata iyali garin Gusau, Ibrahim da nashi iyali a Malumfashi, Jamila da nata iyali a garin Jos, amin a kaduna na ga saƙon gasar bikin kirsimati ga yan da dangi ke garin sabon layi da gidan sabo a yankin tuge na alma na ga sabon kirsimati ga anti hawali ke garin gusau ga iyali imani da ke iya ekwator number one malon fashi da number two a cika garin malon fashi na isa da saƙon gasar kirsimati ga membobin ekwa gumin stores da ke sokoto kwa stores da ke gusau kwa stores wuse to abuja kwa stores biyari katsina ah, ina yi saƙon gaso christmas ga dukkan iyalin imani da yankin malumfashi da kewaye jihar katsina da ƙasa gabaki daya na isar da saƙon gaso christmas ga dukkan jama'ar malumfashi da jihar katsina da ƙasa gabaki daya Allah shi ma shugabanninmu jagoranci wajen yin shugabanci na gaskiya da adalci Allah kuma shi mana taimako kamar da muka ga wannan Christmas Red lafiya Allah ya nuna mana ƙarshen ta lafiya Allah ya nuna mana waɗansu shekaru masu zuwa lafiya Allah shi mana jagoranci Allah shi sa mu zama da albarka a kowane lokaci a cikin rayuwarmu na gode ne mai suna a Dr. Hayya Musa ɗalibi a jihar Illinois da kenan America na gode kwarai thank you salamatu ejembi na mika gaisuwa ta daga nan jihar maryland a nan amurka ina so in mika gaisuwa ta na kirsimeti na farko ga mai gida na simon ejembi a can lagos ina so kuma in gaida kakata matar da iliyaga ta a mararraba kakara na kuma gaida dukansu kawuna dukanku duk inda kuke ina gaida ku ina muku barka da kirsimeti da kuma duk matanku a yi kirsimeti lafiya ina kuwa gaida su gogona dukanku su antina ubangiji ya sa mu yi kirsimeti lafiya a ƙarshe dai ina gaida su surakaina duka 'yan gidan dr francis ejenbi na fata ubangiji ya sa mu yi kismetin nan lafiya kuma mu shiga sabuwar shekara a koshin lafiya ina gaida yayuna sami da matan shi binta ina kuma gaida yayana sojaman salaman a yi kirsimeti lafiya da su ‘ya'yana samira da noah da salma da Sofia duk da fatan ubangiji ya sa mu yi kirsimeti mu lafiya dr daniel da iyalansa dr nuhu da iyalansa dr Koko da iyalansa madandanarsa da duk ma'aikatan ekwa headquarters da kuma members na ekwa after church duka sauran yanwa duka muna gaisuwa na fata za a yi christmas cikin lafiya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a kashi na farko na gaishe-gaishen sai kuma da karfe hudu na rana agogon najeriya da nijar karfe uku agogon ghana ku ji kashi na biyu kuma na karshe na gaishe-gaishen a bana kafin mai sallama bari in miƙa gaisuwa fata alheri tare da matukar godiya ga 'yan uwa da abokan arziki da suka nuna mana karamci da goyon baya cikin shekara guda da ta shige. da kuma halatta addu'o'in nuna godiya bayan cika shekara guda da rasuwar mahaifinmu Reverend Iliya Gata Malumfashi. Allah saka da alheri ya kuma sa mu ga sabuwar shekara cikin ƙoshin lafiya da wadata. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman cibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za a kammala bukukuwan Kirsimeti lami lafiya da alheri. Let it be Christmas everywhere. In the hearts of all people, both near and far. Every heart sing, let every bell ring. The story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere. Let heaven To madalla a gaishe ki kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To masu ayyukan ceto na ci gaba da neman waɗanda ke raye bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta yi kace-kace da wasu sassan ƙasar Filifino a wannan satin har adadin waɗanda suka mutu ya kusa kai 200. An ɗan jinkirta ayyukan ceto bayan da ruwan sama ya ci gaba da kwarara. kuma gadoji da hanyoyin da ke tsibirin mandanao au suka lalace au gocewar ƙasa ta toshe su sanadiyar guguwar mai lakabin tambin a halin da ake ciki kuma magajiyar garin birnin dabawo da ke kudancin ƙasar ta filifino ta ce 'yan kwana-kwana sun gano wata gawa jiya lahadi a rukunin kantunan nan da gobara ta ci kuma sun yi imanin cewa babu wani daga cikin mutane 36 da suka makale a wani ɗakin tafi da wayoyin tarho a hawa na hudu da zai rayu daga wannan gobarar. 'Yan ƙungiyar matasan yara maza da na Boy Scout da na 'yan mata Girl Scout da ke yankin Falasino sun fara shagulgulan Kirsimeti tun a jiya Lahadi a birnin Baitalami. inda suka yi maci mai burgewa a dandalin menja square yayin faretin da suka yi wanda ya hada da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe sun yi ta wuce wata babbar bishiyar kirsimati wadda aka girke a harabar daɗaɗɗiyar majami'ar nan wurin da aka haifi yesu almasihu Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin sai kuma shirinmu na gaba ku ji ƙarshen gashe-gashen na Kirsimeti yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da Chubahiro Dodo ne wanda ya taimaka wajen haɗa sautin da injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a wani lafiya tare da yi wa al'ummar Kirista fatan kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya.